amma ba da 'yan wajiman musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkan mu da sake haduwa a wannan yammaci na laraba 26 ga watan ramadan shekara ta 1435 wanda ya daidai da 23 ga watan julai na shekara ta 2014 yau kenan za mu shiga daren bakwai. wanda aka fi sa ran kasantuwar lailatul qadari a cikinsa to sai dai alamomi sun nuna daren shekaran jiya daren 25 akwai yiwuwar ya zamo shine daren lailatul qadari saboda dukkan alamomin da aka faɗa na salamu ne hatta matsalayin fajr sun tabbata ga wannan daren hani'an ga waɗanda suka samu tsayar wannan dare Allah ya karɓa masu kada mai sakaci da daren yau mai zuwa kenan da daren jibi daren 27 da daren 29 suna cikin dararen da ake tsammani ya Allah kai mana gafara kai mana afuwa ka sa mu yi tsayuwar lailatul qadari domin samun rahamarka mun kwana a cikin kissar annabi nuhu alaihi salatu wassalam har mun zo inda Allah ta'ala ya gama halaka adawa ya gama halaka mutane annabi nuhu sannan ya umarci ƙasa ta shanye ruwanta sama ta ɗauke nata sannan gari ya lafa annabi nuhu da mutanensa da dabbobi da tsuntsaye da dukkan halittun ubangiji da ya shiga abin nan jirgi da su sai suka sauko suka ci gaba da rayuwa kuma allah ta'ala ya ci gaba da yada zuri'ansu har zuwa yau har zuwa kuma ranar alkiyama za mu tashi daga kan aya ta 45 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين الله يتسينه يكره كنغا أكوي تقديمي لتأخيري أشكل لاباري domin wannan kiran da annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya yi ubangijinsa da wannan roƙo da ya yi ya zo ne gabanin a halaka mutane annabi nuhu amma kuma kun sai bayan da aka gama ba da labarin an halaka su sannan sai aka ba da labarin ai kafin an halaka su sai da annabi nuhu ya yi addu'a wana da nuhu rabba annabi nuhu ya kira ubangijinsa faƙala rabbi inna ibni min ahli ya ce ya allah ya ubangijina ɗana fa yana cikin iyalaina wa inna wa'adaka alhaq kuma alƙawarinka Allah gaskiya ne wa anta ahkamul hakimin kuma Allah kai ne mafi hukuncin masu hukunci kai ne mafi hikima wajen zarar da hukunci daga cikin waɗanda suke yin hukunci ubangiji ka hukunta cewa ihmil fiha min kullin zawjaini wa ahlaka ubangiji ka ce in ɗauki kowa har da iyalaina in ɗauki mummuna in ɗauki iyalaina to wannan ɗan yana cikin iyalaina kamar yana tawassuli zuwa ga Allah cewa dangantakar da ke tsakanina da wannan yaron ta haifuwa ta cece shi ta shigo da shi cikin wannan jirgi domin ya samu tsira amma kuma sai mai da al'amarin ga Allah sai ce anta hakamul hakimi duk hukuncin da ka yanke Allah ya yi ba ni da jayayya amma dai ni ina so a bani ɗana ya shigo cikin waɗanda suka tsira qala ya nuhu innahu laysa min ahlik Allah ya ce ya kai nuhu ka sani innahu laysa min ahlik shi fa yaron nan bai cikin iyalanka waɗanda za su tsira ba wai bai cikin iyalanka waɗanda ka haifa ba ahaliya ta annabawa ba ahaliya ce ta jini da dangantaka ba ahaliya ce ta imani fa kullu mu'minin taqi fa huwa li ahli nabiyyi ahl duk mumini mai tsoron Allah to iyalin annabi ne shi yasa daga cikin ra'ayoyi masu ƙarfi wajen salati Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ta ali Muhammad kullu mu'minin taqi dukkan mu muna cikin kai salati haka dan shi yana sai yana ta takawa Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad muna ciki kuma shi baya ciki saboda shi baya cikin mabiyan annabi masu takawa kenan iyalan annabi nuhu alaihi salatu wassalam na jini da dangantaka ba su Allah yake nufi fitar ba yana so ya fitar da iyalansa na dangantakar imani sawa'un suna da alaƙa ta jini da shi ko ba su da amma shi kuma sai saboda atifa ta uba da ɗa kamar da muka bayani jiya Allah ya samu shi ƙaunar ɗansa yana son shi kuma yana da sauran 'ya'ya da suke mummune kamar da muka faɗa da hamu da samu da yafis amma wannan yamu ɗin da ya ƙi musulunta to sai Allah ta'ala bai shigar da shi cikin iyalansa sai ce innahu laysa min Ba baya cikin iyalanka to me yasa ya ce innahu amalun gairu salih shi wannan yaron yana aiki aikin da ba na kirki ba kai ko a matsayinka na annabi ba wanda zai dangantaka da kai sai wanda yake aikin kirki amma dangantaka ta jini ita kadai ba ta wadatarwa ba ta isa hu ta farko malamai ba su da saɓani cewa tana nuni zuwa ga yaron nan yamu innahu a inna alwalad laisa min Alik. innahu amalun ghairu salih wasu malamai suka ce innahu dinnan tana sake komawa ga wancan yaron ai innahu amila amalan ghairu salih wasu kuma suka ce a'a addu'ar da annabi ya ce Allah ya ce masa innahu